Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen yammacin Afirka da ke fama da matsalolin ledodi. ya mai babban birnin kaɗai na fitar da shara ton dubu da ishirin a kowace shekara daga ciki ton dubu shida na ledodi. bangarori da dama ne wannan matsala take shafa kamar kiwo da ke ɗaya daga cikin muhimman ayyukan ci gaban ƙasa. Kulbali Amadu daraktan kula da ledodi a ma'aikatar kare muhalli ya bayyana matsalar. mai yawa da aka ajiye a wani wuri na iya hanawa cawa ta hito dabbobi na cin leda domin tana da gishiri ko sukari kuma dabbar da ta fara cin leda za ta mutu duka dabbobin da ke cin leda a daji karshen ta mutuwa suke yi domin ledar ba ta narkewa cikin ciki karshen ta dabba sai ta mutu Masu ruwa da tsaki na Q su ma wannan matsala na damun su sosai inda suka jaddada ilolin da ke tattare kan Q da kuma kiwon lafiyar dabbobi. Musa Abubakar shugaban kungiyar makiyaya ta Kafan Euh, an jima ana batun tasirin sharar leda a kan lahiyar dabbobi. Sharar leda da ke ɓacewa cikin ƙasa na ɗaukar kimanin shekaru ɗari 400 kafin ta narke. Haka na nufin cewa ba ta fitowa a kan ƙasar da ke kumshe da wannan sharar leda. Wannan na daga cikin dalilan da ke rage faɗin hilayen kiwo musamman kusa da mayan birane. Wajen mayanka ko kuma inda ake yanke dabbobi da an feɗe su za ku tarar da tilar leda mai yawa kuma ƙwararru sun san da cewa tana yin tasiri a kan ciyarwarsu sannan kuma a kan lahiyar lafiyarsu. Gaban tasirin wannan matsala ta lelodi ga kyau lafiyar dabbobi kungiyar makiyaya ta fara wadda kan al'umma musamman magoya bayanta a makiyaya domin su rage amfani da ledodi a cewar shugaban kungiyar Musa Abubakar. An gudanar da shirye-shiryen wayar da kai da dama saboda makiyaya da ke zuwa kasuwa su takaita ko su daina ɗaukar leda suna kaiwa daji kuma an baiwa ƙungiyoyi da dama ƙwarin gwiwar su tanadi shirye-shirye a wannan fanni domin su sami abokan hulɗa da za su tallafawa saboda makiyaya su maye gurbin leda da wani abu ko kuma su rage yawan amfani da ita. Duk da haka an bulo da hanyoyin rage amfani da ledodi domin mai gurbin ledodin da ake amfani da su sai dai wannan aiki na tafiyar hanwainiya makiyaya da sauran al'umma na ganin yin amfani da waɗannan hanyoyi zai taimakawa wajen kare muhalli.